goma sha uku ga watan rajab hijiran mazan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 mun saba haduwa a wannan masallaci a irin waɗannan rana a kuma waɗannan lokuta domin karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa uha wadda الشيخ محمد ناصر الدين ya wallafa. muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu damar halarta a cikin karatun da muke muna karanta matsala ta janaza kuma a cikin littafin mun tsaya a shafi na bakwai a karatun da ya gabata a kusan farkon shafi za mu tashi wadda yana kafa dalilai akan halarcin yin sallah a cikin masallaci wa janaza idan har hakan ta kama kawai bukata ta sanya haka don an yi salar janaza a cikin masallaci ba laifi ba ne haka ya halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu daga cikin sahabbai sun yi amma abin da aka fi so shine ya fi dacewa a ce an yi sallar janaza a wajen masallaci amma in uzurin bukata ya sa za a yi a cikin masallaci to ba za a ce an yi laifi ba wani su ne shi ne abinda ake karatu a kansa ya kafa dalilai akan haka mun karanta dalili na ɗaya na biyu na uku sai kuma yanzu yake arrabiya na hudu daga cikin dalilai da suke tabbatar da halarcin yin sallah a cikin masallaci wa janaza da kuma fifikon a yi sallah a waje shi shine yake amma dai ya halatta a yi a cikin takama shine ci an abi hurera ta rabu yallahu an hadisi daga abu hurera allah ya yadda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنع عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا النبي صلى الله عليه وسلم يا جيمن تاوى yanayin rasuwar annajashi da kuma yi masa sallah ana ya ba da damun a yi masa sallah kuma tare da shi aka yi masa sallah salatul ba'i annajashi ya rasu yana can kasar habasha da ita ce ethiopia a yanzu amma sarki ne wanda yake mai adalci yana daga cikin ahalin kitab an nasara ah, sannan ah, ya yi imani amma ya koyi imaninsa lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su sun suka yi hijira hijratul ula ila al-habasha suka je suka samu sarki Najashi. ya musu tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ya imani amma ya ɓoye imani domin a maslaha ta jama'a idan ya dore a kan mulki idan har mutanen su gane cewa ya yi imani ya bar addinin su to ko dai a kashe shi ko kuma a sauke shi akan mulki ta yadda ba mamaki wani abu na rashin adalci ya biyo baya amma da ya jajirce kamar akan addinin sai ke don dama ya ce babu banbanci tsakanin addini da annabi isa alaihi salam Allah ya aiko shi da shi da kuma abun da Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu bambanci ko kada da dukkan annabawan Allah sun kira mutane ne zuwa ga musulunci ana mi kauya ga Allah kuma sun kira mutane ne zuwa ga tauhidi kadai ta Allah da bauta sun kira mutane zuwa ga tabbatuwa akan adalci sun kira mutane zuwa ga tabbatuwa akan dabi'u na kwarai. shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo kashin bayan da awarsa shi da yazo cike annabta gaba daya shine kira zuwa ga tauhidi shine kullum kowane annabi aka aiko shi yake yi sannan kuma sai zuwa ga ɗabi'un kwarai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bu'itu li utammima makarimal akhlaq ni da ba an aiko ni ne don cike cikata wato don tabbatar da cikata makarimul akhlaq wato ɗabi'u masu daraja to wannan su ne abinda duk annaba ke karantar da al'umma da haka sai zamanto abunan millatuhum wahida abinda suke kai gaba ɗayansu abu ɗaya ne iri ɗaya ne wanda ya aiko su kuma shine Allah subhanahu wataala to sarki annajashi da ya yi imani ya ɓoye imaninsa sai zama babu wani abin da suke iya ganewa tattare da shi cewa shi ba musulmi ba ne shi ne da ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa salla salatul ga'ib ba za a yi salla wa wanda ba musulmi ba a tun da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah to Allah ya sanar da shi imanin sarki annajashi shi za malamai suke tabbatar da maganar cewa ayoyin ƙarshe na surata ali imrana sun sauka ne saboda sarki annajashi wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الله تكسني تبت دبتكن أهل الكتاب أقوي وأن دسكي لمن يؤمن بالله أقوي ود تبت يا إيماني دا الله وما أنزل إليكم يا إيماني دا أبن دا أكسوك أرزوا غريقنا القرآن يا إيماني دا والله wa ma unzila ilaihim ya yi imani da abun da aka saukar zuwa gare su na attaura da injila ya yi imani da wannan la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba ta sai da wato ayoyin Allah da dan kuɗi kaɗan mana baya cin hanci baya rashawa to sarki annaja shi kuma haka yake baya cin hanci ba rashawa kuma sannan baya zalunci kuma ma ba a zaluntan wani shi a mulkinsa bayan shi ba zai zalunci ba to babu wanda ya isa ya zalunci wani matukar yana karkashin wato mulkin annajashi iya kasa da sansanin inda ya mallaka to ba a zalunci a gurin ya bari shi ne laifin mai da ayatun laifin hannun kwalida a wula'ika da hun ajiruhun inda rabbihin Allah ce waɗannan suna ladansu yana nan a gurin ubangijinsu shi ne shiga aljanna to kaga wannan ya nuna sarki annajashi ya musulunta ya ɓoye musuluncinsa domin da ba don haka ba ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutane ranar da sarki annajashi din ya rasu akwai tafiya mai faɗi tsakanin ethiopia habasha zuwa madina inda annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ranar da sarki a jashi da su Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a wancan lokacin babu wasu hanyoyi na sadarwa babu yadda za a yi a ji wani abu ya faru a tsakanin yadda kasashen suke wajen nisa amma take bayan ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yake ku fito mu yi wa ɗan uwanku sallah kaga sai suka fito annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla sai ya tafi da su zuwa gurin da ake sallan idi sallan roƙon ruwa da sauran abunan salloli don haka sai wannan gurin musallar eid sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da su gurin fasaffahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abuna eh, ko fasaffa bihim yayi sahu sahu da su wa kabbara arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla yayi kabbara hudu tamkar shi sarki annajashi din yana gaban su a kwance kamar yadda ga janazan a kwance a gaban su amma eh, janazar ba ta nan har salatu ga da wannan malamai suke ganin halarcin salatu ga'i sai dai kawai sun yi saɓani cewa za a iya mutum salatu ga'i ne idan a inda ya rasu ba wanda zai masa sallah sarki na jashi shi masarauci ne kuma yana sarautan waɗanda su ba musulmai ba ne ya maƙowar imaninsa gare su don haka ba da za a yi su zo su masa sallah don ba su imani ma da sallan ba su musulmi kuma in ya rasu haƙƙinsa a kan musulmai shine su masu sallah ya daga cikin haƙƙinsa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wannan ya bayyana cewa da yi masa sallah da ya yi ne kowa ya tabbatar cewa wannan ya musulunta ya ɓoye imani don in ba musulmi ba ne ba za a yi masa sallah ba don sallan janaza roƙa mutum gafara ne da addu'o'i suna a cikinta da kuma Allah subhanahu ta'ala ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu annabi Ibrahim alaihi salam ma da yayi alƙawari ne da yau babansa amma daga baya ya janye daga wannan alƙawari to wannan ya nuna sarki annajashi musulmi ne sannan kuma halar ne halal halal ne za a iya sallar salatul ghaib ga wanda aka tabbatar da rasuwarsa amma ana ganin a inda ya rasu ba za a samu wanda za su masu sallah ba misali in ya rasu a hannun wayanda ba musulmai ba to al'ummar musulmai daga sun ji labarin rasuwarsa to kawai sai su shirya sai su fuskanci alƙibla a yi sahu-sahu a sanar da mutane cewa za a yi wa wani salatu za'i sai a yi sahu-sahu liman ya wuce sai a yi sallah an yi salatul ga'ib kenan ga wanda ya rasu idan haka kuma idan misali mutum ya ya shiga jeji ko ya je jeji sai gaba daya aka rasa inda yi sai zato yake mafi rinjaye cewa ya rasu ko kuma zato mafi rinjaye dabbobin daji sun kashe shi ko misali Eh, dabbobin jeji sun abinan an samu wani bangare na jikinsa cewa wasu sun ci jikinsa har ya halaka da haka to kaga yana bukatun za a yi masa sallah to wannan shi ma za a yi masa salatul idan mutane suka ji labarin cewa ko an ga wani dabban daji ko zaki ko damisa ko kura an gan su wane yana cikin jeji sai wannan dabban jeji in kawai ta sure shi ta gudu da shi daga ba a ji labarinsa ba shiru to an tabbata cewa eh lalle ya rasu kenan to wannan za a yi masa salatul gari to amma idan mutum a inda ya rasu akwai musulmai waɗanda za su yi masa sallah shin dole danginsa in sun ji labarin sai sun masa salatul gari wannan shi ne saɓanin malamai malamai suna cewa ana abu da mafiya yawan malamai suna cewa a za a yi mutum salatul gari ne kawai idan har tabbas ba wanda zai masa sallah amma in dai wata al'umma ta masa sallah kawai sallanta ya wadatar da zaran an samu musulmai a garin da mutumin ya rasu waɗannan musulman sauƙi suka abunan suka tsaye da sallah gare shi shi kenan sallansu ta riga ta ɗauke cewa sai wani ya masa sallah wasu malamai kuma suna ganin eh, musamman na baya-bayan nan wasu suna ganin halarcin eh, yin sallah ga mutum ko da kuwa an masa sallah a can suna kai abun ga musamman in mutum ne wanda yake ko mashuri ko makamancin haka amma gaskiya a zahirin nafsi da yake nuni shine idan mutum ba wanda za su masa sallah to eh, sai a yi masa sallah salatul gari, amma ga abu ne eh, ko da saudiya yanzu a haramai idan wani ko babban malami mashuri a duniya ya rasu idan har hukumar kasan saudiya ta ba da dama to aka yi sallah salatul gaib ga wannan haka kuma idan wani ko mashhurin ko wani sarki abuna ko wani mai mulki a wata kasa ya rasu suna yin salatul gaib a gurin sashin malamai abuna wannan salatul gaib su suna ganin da yi wasu da an riga masa kalla a duk inda yake wallahu ta'ala alam wasu abu ne eh, saboda nasosin yadda suke hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke nuni wannan sarki annajashi kawai kasancewan ba za a masa sallah a can bane shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah da wannan din kuma waɗanda suke yin sallah ko da a yanzu suke kafa hujja yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sarki annajashi sallah salatul ga'i don haka yi masa sallah salatu gayi wannan yana nuna bayyana darajarsa to idan wani mai daraja shi ma ya rasu su a ganin su su ma yi masa salatu gayi a inda ake wallahu a'lam akhrajahu shaykhan amma abin da muke karatu a nan a matsalar da muke karatu shine ya fita da su kharaja ilal musalla a can aka je aka yi masa sallah kaga Abu na musalla kawai misali fili ne wurin sallan idi Abu duk da cewa ba kaman cikin masallaci ba amma dai guri ne da aka saba yin sallah amma dai wannan yana iya nuna cewa eh, in an yi sallan a waje wato shi ne ya fi. amma kuma akwai halarcin cewa a yi sallah a ciki a wuce shekhani wa gairu kuma. imam al-bukhari da muslim da ma wasu su suka rawaito bi alfaz da lafuza daban-daban ga wannan hadisi din wa ziyadatin kafira da kare-kare daban-daban masu yawa وقد zikruha majmu'atan fi في سياق ma'a ziyadatin ukhra ce ya abuna ambatunta ya shuɗe abuna a ko a tattare a siyaki guda da ya wuce tare da ƙare-ƙare daban abunan a cikin wasu hadisai daban-daban eh, na jama'akin akhari na minas sahaba na wasu jama'a daban daga cikin sahabbai cewa gadi bayyantu zalika fil mas'ala 59 yace na bayyana haka a mas'ala ta 59 al tsari sabi' safa ta 115 da na duba sai naga kama an yi kuskuren faɗin shafi da 116 ban ga wannan matsala a wannan gumba wal hadith tarjama lahu al-bukhari بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول wannan hadisi imam al-bukhari ya ya mata tarjama mana ambaton kawai eh, abu ne eh, takin magana wato da abun da yake nuni a kansa na yin sallah fil musalla wato a gurin da ake filin idi ko filin sallah kama sabaka ruhu fil hadithi lawal kamar yadda hakan ya gabata an ambaci haka in a hadisi na farko ce qultu sai nake cewa inji shi ma wanda kuma na littafi shek muhammad nasir wa min al-gara'ib mawqif al-hafiz al-baihaqi min hadhihi sunna yana da abun da ya bashi mamaki matsayar da al-hafiz al ya dauka game da wannan sunna a'ni as-sala'a al-janaza fil musalla yace ina nufin game da wannan sunna ta yin sallah ga wato abunan gagawa ko yin sallah ga janaza a gurin sallah filin sallah fa innahu lam ya'qil laha fi kitabihi al-kabir as-sunan al-kubra baban khassan ma'a kasrati al-ahadith imam al-bayhaqi bai ware mata wani babi ya ce babi da yake tabbatar da maganan sallah a musalla da yi haka ba tare da kuma samun hadisai da yawa alwari da tufihi kamar ra'ayi tare da samun hadisai da yawa waɗanda suka suka gangaro ko aka ci su a wannan ɓangare ɗin amma duk da haka bai ba abin kula ya keɓe masa babi da irin wannan suna ɗin ba tare da kuma ga hadisai sun tabbatar shine yana mamakin kaman alhafiz bai albaihaqi bai damu da ko kuma bai tsau wannan abunan sunnar yin sallah a musalla kaman mafificin abu ba don haka yake ganin bai keɓe shi da da ambato a matsayin babi a cikin littafinsa sunan kubura ba yace ma annahu aqada baban mufradan lis salati alaiha fil masjid tare da cewa kuma amma ya yi babi mai zaman kansa musamman wanda yake magana akan sallah akan janaza a masallaci ma annahu laysa fihi illa hadith illa hadith Aisha tare da wannan babin shi kuma ba shi da hadisai da yawa kamar ɗayan ya wancan mai hadisai da yawa amma bai keɓe masa babi ba ya masa suna amma wannan kuma hadisin Aisha kawai rabu Yallahu an yake da shi amma kuma ya keɓe masa babi kamar yana nuna yana mamakin yadda alhafiz albaihaqi bai damu da maganar a yi sallah a musalla kamar yadda ya fi damuwa da maganar tabbatar da yin sallah a masallaci ba kuma jara ala sunanihi ba'adu shafi'iyya fi muhtasarati ne ce haka sashin malaman shafi'iyya sun fi tafiya akan irin wannan tafarki na imam al-baihaqi fi muktasarati ma cikin littafin su da suka yi ikhtisarat wato abu ne eh, eh, kamar a ce samari inda suka yi littafai an ce muktasar wato samarin wani ilimi ko samarin wani abu na littafi fa azfalu salata alaiha fil musalla fil musalla don kusan dukkan malaman fashin malaman shafi'iyya da shi alhafiz albaihaqi sun sun ɓoye sun rufe maganan yin sallah akan janaza fil musalla a filin idi ko a filin da ake sallah kan nawawi rahimahullah babban malami a cikin malamin shafi'iyya imamun nawawi yana da shi amma shi ma bai ambata ba fi a cikin littafinsa minhaji ɗalibin duk ya yi magana akan akan janaza faƙal wata juzu salatu alaihi fil masjid imamun nawawi ma da ya zo kawai sai rubuta cewa eh, ya halatta a yi sallah akan janaza fil a masallaci wannan ya halatta abai keɓe magana da sharhi ko bayanai akan hadisai masu yawa da suka tafi akan wato yin sallah wa janaza a musalla filin sallah ba walau annahu adafa ila zalika na qawlihi da a ce mana ya jingina zuwa ga eh, faɗinsa da misali eh, irin misali inda yake cewa wata sannan salatu alaiha fil musalla da ga ya faɗi haka da ya ce kamar yadda ya ce wata juzu salatu alaihi fil masjid ya halatta a yi sallah wa janaza a masallaci ya ce to da ya gamata kuma sai ya jingina cewa amma wato sannu salatu alaiha fil musalla amma abin da ya fi dacewa da sunna shine a yi sallah fil musalla a fili wani ba a cikin masallaci ba amma ya halatta ya ce mafi yawancin su sai ba su yi magana irin haka ba sai suka fi damuwa da maganar eh, sallah a masallaci abu ya ce da ya faɗi haka asaba da hakan ya fi zama daidai masu bai ya nan ba wannan alam watakila su suna magana ne suka fi kula da maganan masallaci watakila ko don saboda shi ne bako yanzu misali dama inda za a iya sallan janaza ai a fili shi ne dama abin da mutane suka saba yi amma a shiga masallaci a yi sallan janaza wannan shi ne bako to wataƙila su wa'incan malamai da yake magana a kansu ba mamaki su sun ga bari su yi magana a kan abin da hankalin mutane ba zai iya ɗaukan cewa halal ba ne amma sai suka ci gaba da bayani a kansa don mutane su gane cewa halal ne yanzu misali sallan janaza a waje da sallan janaza a cikin masallaci an ci riga ya sallan janaza sai aka ɗauka wani sai aka shiga cikin masallaci an ci riga ya sallan janaza sai aka ɗauka wani sai aka ajiye ta a fili ake sallah wanda da wanda hankalin mutane zai fi ganin an yi bambara kai an shiga masallaci to kaga a rinka yawaita bayani akan abun da zai kawo linzami da hankalin mutane a bar abun da shi ko ba a yi magana a kansa ma hankalin mutane bayi da damuwa komin yawan hadisan da yake da shi tun da shi abu ne a fili eh, abun da zai kawo rudani ka fi yawan magana a kansa ai kukan shi ne shi ne abun eh, to ba mamaki shi yana mamakin su ta bangaren yadda suke da kokarin bayani sunna a duk inda take amma sai ga shi wasu bayyana ba to mun kuma idan zamu ba su uzuri a yanzu sai mu ce a ai wata ila ba wai a sun yi saka sun haka ne a kawai ganin yanda hankalin jama'a zai fi mamaki in an ɗaugawa an shiga masallaci wata gidan ce ta suka ta maimaita abin da yake shine zai zama bako a gurin mutane wancan kan da sananne ne in dai har za mu yi tunani sai mu ɗauka haka ne sai mu ba su ƙofar uzuri kenan shi kuma ba wai bai ba su uzuri ba a'a yadda ya san su ne wajen kafewa akan sunna yasa suka ba shi mamaki da ba su da suka ce wata juzu salatu alaihi fil masjid yake ya kamata kuma sai su kara bayani kan su ce wata sannu salatu alaiha fil musalla abin da sa kuma yake maimaita wannan shi kuma har yanzu saboda manzilan su a addini yanzu a cikin nan abin da wata ila in mun faɗa za a ɗauke shi da ƙarfi in wani ne a nan ya faɗa wata ila ba za a ɗauke shi da ƙarfi ba idan mutum yana da wata manzila to idan yake idan yana magana magana ta tana da tasiri ai malam wani ma haka ya bada? wani kai daga an ce maka malam wani ma haka ya bada? to gwargwadon yadda ka dau malam wani haka za ka ji gwargwadon yadda magana ta kwanta a ranka yanzu akwai na ce malam wani ma haka ya bada? malam wani ma ya bada? eh ba zai sake magana kan ba ya gama ga musuwa ke eh inda akan addini ne to shi ke na kawai shi gama ɗari bisa ɗari <laughs> kowa da yadda yake to akwai wanda kuma har yanzu manzilansa shi kansa malami to wani a gari wani a jiha wani a ƙasa wani a duniya gaba ɗayanta inda aka ce shi ne ya yi magana a duniya to kowa yana jinjina magana to shi shi a ganinsa su ƙara wannan maganar don in suka tsaya a iya wancan kawai to mutane ba za su ɗau wannan inda kuma shi ne sunna ba da ƙarfi kamar yadda za su ɗau wancan so da magana daga gunsu ta fito yawanci idan idan magana ta fito daga wurin wanda hankalin ka ya kwanta a cikin malamai to kai ka san yadda kake jin ta inda sai ka ji mustahabbi zai faɗa Inda kai ta ba sai ka ga ka bar maganan wani wanda yake faran sunna wancan shi ce maka yake ika za sunna ne sai aka samu kuma abu kaza kuma mustahabi ne amma saboda wane ne ya fara sai ga kafi ba mustahabin karfi ai yawanci abu ne to sai dai duk yadda kake ji da wannan kullum ana so in kai ka wanke zuciyarka ka yi adalci ko ni yadda kake jin cewa in malam wani ya fara to amma kuma ka ɗauka malam wani nan da kake ji da shi mustahabi fa ya fara wancan mara wani da baka damu da shi ba shi kuma sunna ya bara sai ka yaki zuciyarka ka koma zuwa ga maganar malama wani da baka damu da shi ba ba don shi ba don abin da ya faɗa yawa wannan kuma sai ka haƙura ka yi sassauci a nan ba don shi ba saboda nasa ba da ya kai wannan ba wani a nan ake samun matsala wani sai kasa bambance malamin da yake ji da shi abin da ya faɗa ma tukunna ba ma maganar mustahabi bane a marjuhi ne abin da wancan malam ya faɗa kuma shine arraje za ka cewa marjuhi ya kwatanta da arraje da almarjo to almarjo shi ake jefarwa jefarwa arraje shi ake aiki da shi to sai wannan malamin ya faɗi arraje malamin da kake ji da shi ya faɗi almarjo to kafin ka samu mutane su yi wa kansu adalci su bambance malamin da nake ji da shi almarju ya faɗa don haka a nan kam na haƙura da nasa na dawo gurin wannan domin wannan arraji ya faɗa duk da ba na tare da shi amma arraji ya faɗa bari in koma gurin iliminsa da shi ya fi to a a nan, nan a nan ake samun matsala yawanci sai za a za ka ga ba a fahimtar juna kawai an tsaya ana ta jagwalgwale ba a fahimci juna ba saboda wa wannan kawai shaidan ne yake amfani da dama sai mutane su kasa ban wanda a za ka ga malamai mu ce na cima ni ni mazhaba kaza nake yi amma a nan wannan mazhabar ba ta da hujja magana ce marjuwa za ka na ajiye ta a nan eh, inda a wannan matsalar ce to na aje wannan magana ta wannan mutanen da na saba da su mutane na a nan sun ɗauko abunan dalilansu ba su da ƙarfi irin dalilan wancan haka a wannan matsalan ni da dan malikiya ne amma a wannan matsalan na koma dan hambaliya ni da dan hambaliya ne amma a wannan matsalan na koma ɗan shafi'iya ba ya koma kai shafi'iya a ɗauko maganar gaskiya kai daga shafi'iya kai aiki da ita ka bar magana da ba ta da hujja taka saboda ba ta da karfin hujja ba, wannan shine kawai kullum abin da ake so a auna shi abin da shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah ya ta kokarin bayyanawa a cikin littafin sana raf'ul malam anil a'immat al'alam saboda in an fahimci wannan sai ga kawai komai ka dauke shi da sauri daga kawai duk inda kake tafiya abin da ya dame ka ina ne ya dace da sunna ina ne ake da karfin hujja nan ne yake da karfin hujja shi kenan kawai amma duk da ƙarfin hujjansu a yau gobe kuma ba dole ba ne ko kuma bai hana gobe kuma ka iya samun su a wani yanzu kuma ba su da ƙarfin hujja ba eh, to anan kuma sai a basu kuma har yanzu sai ka sake a can abun da ya dame ka ba wai ka koma can eh, ka yi ka zaga a hujjoji to ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan to daga nan sai ka ji gaba ɗaya duk jama'a da duk malamai da duk wani abu nan to kusan kana iya samun kwanciyar hankali a kansu kuma kana iya rashin yi wa mutum rashin adalci saboda kawai abin da ya dame ka abu ne menene hujja abin da ya dame ka menene haƙiƙanin wato abin da ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah abin da ya dame shi anan irin muhimmancin waɗannan malaman da kuma da suke da kafuwa akan sunna suna eh, a cewa alhafiz albayhaqi da ka ji cewa mutum alhafiz to shine akalla malamai sun yi ijima'i yana da haddan hadisi akalla 500 akan wanda bai haɗa ce hadisi biyar ba ba a ce masa alhafiz to in ka ji malamai sun ce mutum alhafiz to aƙalla. dubu ɗari biyar ɗin shine minimum na abun da ya haddace na hadisi sai dai sama kawai amma ban da ƙasa da dubu ɗari biyar to shine ake ce masa alhaji to shi imamul bayhaqi alhaji ne to kaga masanin sunna ne kuma ya yi rubuce-rubuce a kan sunna bi ta tafi sai yawa ba iyaka to haka kuma imamun nawawi rahimahullah alhaji ne shi ma kuma ya yi rubuce-rubuce da yawa malamai suna cewa in ka ɗau almajimo kawai sheik abdulkarim al-hudair yana raye shi har yanzu yake cewa lau jama'ar jami'atun duniya ala an yi ato bi misli majimo masu tsaro da ya ce da jami'o'in duniya yau za su taru da sunan wai su wallafa littafi kamar majimo da imamun nawawi shi kaɗai ya wallafa wadda shekarunsa a duniya gaba ɗaya 69 ne gaba ɗaya to shekara nawa yayi na yarinta shekara nawa yayi na kaza shekara nawa yayi na neman ilimi shekara nawa yayi na wallafa to yace amma yau idan jami'an duniya su suka don su wallafa wannan littafin nasa guda ɗaya yace ba za su iya ba a ce dai ba su kwafo ba ka san yanzu abin da ya saura kawai shine kwafa kwafi kwafi an paste wato kwabo ne kawai ka dora amma wai yanzu ka su kuma fa a wancan lokacin da suke rubutu ba zuwa ake sai a buɗe qur'ani za a dauko aya sai a dauko ta ba a ko a je a samo littafin hadisi a buɗe littafin hadisi na ɗari biyu to bari mu dauko a'a a jere suke a kwakwalwa yawa hadisin kawai haka ake sirbe shi hadisai kaza da kaza da kaza da kaza su suna ba su kaza in kake ka bude babi kaza to kawai da ka za ka ringa kawo hadisai da ka za ka duk da ka suke suke rubuce rubuce sai za ka ji mutum yana rubuta littafi biyar shi kadai a lokaci guda abu ne eh, eh, shekul islam ibnu taymiya rahimahullah tsakanin azab da lasar ya rubuta littafi alhamawiyya tsakanin azab da lasar an yi sallan azhar kafin la'asar ta yi shi kenan kawai ya wallafa littafi so da da ka ne kawai ta zubo a wurin ba sai ka ɗauko ne ka jera kamar yadda muke yanzu ko ka buɗe computer ka abun nan ka kwafo ka ajiye ka kwafo ka ɗora ba su ba inda suke kwafa sai abin da yake su. to shi za ka ga akwai matukar bambanci yawa duk abin da ka gani za ka ga hadisai nawa a cikin littafi da ka kai ka zuba su kawai to haka su ya shi za ka ga wani in ya wallafa littafi babu babu fi kaza babu fi kaza kawai hadisan zai rinka taro masu zai zuba su a nan sai kuma in ya tino matsala kaza sai ya zuba hadisanta in ya tino matsala kaza sai ya zuba hadisanta sai za ka samu mutum ya ce maka a cikin dare kafin asuba ta yi bai kwanta ba sai da ya jero hadisai dubu saba'in akan matsala kaza yana neman a menene hujja akan kaza ya jero hadisai dubu saba'in ha ya jero hadisai kaza kaga wai da haka suka yi wallafa yawancin yanzu zamani ya riga zama kawai abinda suka yi ne ake jujjunawa yawa ka jujjuna ka jujjuna sai ka zama farfesa <laughs> eh, sai da kai abinda ake so a yanzu ka iya junawa yawa ba iya joni-joni kawai ake abu na ka iya jonawa amma tun <laughs> ba ka iya jona ba ta yi kenan sai ka samu matsala in <laughs> Allah ya taimake ka yi kai ta jujjona amma ba ka zo da wani sabon abu ina ina abu na sun riga sun yi aiki ba a magana rahmatullahi alaihi amin sha Allah shi sa yana daga cikin kurakurai ka ga mutum yanzu yana cewa a su yi kaza su yi kaza ko yana faɗan eh, laifukansu ko aibukansu wani duk wannan alkhairin da suka yi da duk lokutan da suka bana eh, ba wutar lantarki a lokacinsu ba waya ba waye duk harkar rayuwa in ce babu su don haka abin ya ce waƙade aka ta zalika al fi hashiyatihi al-ibn al amma al ya akkasa ta maimakon misali wajen cewa wata tajidu salatu alaihi fil masjid shi kuma sai yana ambata abuna wa salatu alal al fil musalla domin sunna shine ayi sallan a fili amma halarci shine ayi sallan a masallaci kun bambanta tsakanin sunna da halatta eh, ya halatta kun gane bambanci tsakanin ya halatta da kuma sunna eh, in an ce wannan sunna ne aka ce wannan ya halatta wanne ne fi karfi yawa an ce wannan sunna ne shi ake so a yi kenan amma a yadda yanayi ya sa aka rasa yadda za a yi sai aka yi wannan to ba a yi laifi ba ya halatta yau shi ne abu nan bambanci tsakanin sunna da kuma cewa ya halatta wani kai ma kawai rashin sanin wannan ma ya sa mutane cikin matsaloli kawai kalmar ya halatta ne sai mutum ya dauke ta tamkar kama ita ce wajibi an ce ba ya halatta a yi kaza kawai sai mutum ya dauka babu wani abun da ya dace a yi in ba wannan ba nan ma rashin fahimta yana iya kawo mutane matsala a yi ta rikici ka ga ana ta rikici in ka duba abin ka duba mene abu ne kawai wanda ya halatta a yi sai wani ya ɗauke shi ya wuce inda ya wuce gona da iri da shi saboda ka duwa ina abubuwa da guna yi ko karancin ilimi ko son zuciya ko abubuwa makamantan haka suka kai mu ga irin wani abubuwa don haka kawai rikici zama abu mai sauki a tsakanin mutane komai kawai sai barke shi ke nan kawai sai ya ce maka an rabu biyu an rabu uku shi ke nan. a faƙana idan ka lura duk da son zuciya da me da sauransu ai akwai shi a wancan lokaci a baya yawa ma a ce maka musulman waɗanda suke tafiya akan abu guda ba son zuciya amma su ma sun zo wani guri kawai nan da nan sun barke a duba matsalan aka babu wani dalili ilmi sai wasu abubuwa daban sai ka samu yawanci shaidan ne yake amfani da da damarsa ya hargitsa mutane ce shi abu albaduri yake cewa a mujalladi na ɗaya a hashiyarsa an ibn shafi na 440 a matsaban da ya duba kenan sai ce wa yusallu an takuna salatu alaihi bi masjid wato ya ya sunna ne wato sallah ta kasance a abunan ga janaza bi masjid wato a masallaci ma'ana amma yana nufin al-musalla yace thumma ya kuri salata alaiha fil musalla sannan sai bai ambaci sallah akan kan fil musalla a masallaci ba ba yana nufin nan a sunna shine ayi sallah a cikin ƙwaryar masallaci ba a yi sallah a waje shine sunna amma halarci ne sai abu ya faɗi akasin abin da suna baya suka faɗa cewa wata juzu salatu alaihi fil masjid shi kuma sai ce wa yusannu an takuna salatu alaihi fil masjid ko kuma bi masjid amma wa yusannu an takuna salatu alaihi bi masjid in bukata ta zo amma sunna ne ala alal jawaz wa yusannu alal jawaz sunna ne wato a bisa halarci inda dahil masallaci ne amma in ana ana iya ambaton masjid musalla yanzu ka za ka je ana iya cewa masallacin idi amma asali musallar idi ya kamata a ce masjidul idi mun tafi masallacin idi ya kamata an tafi abinan musallan idi Ya ce masallaci shine inda aka gina ake sallah salloli biyar ina amma fili da aka bashi don aje a yi sallah na wani lokaci ko a shekara wannan musalla ne da kuma sauran abu ne ko fili ko guri inda ake yin sanda, والحق ما da والحق ما ذكرنا gaskiyar magana ita ce abinda muka ambata na wato ya zamanto sunna a yi sallah a masallaci ma'al ƙauli bi jawazi salati alaiha fil masjid mana ya zamanto mina sunniyati wato sunna ce a yi sallah akan janaza a wajen masallaci amma kuma ma'al ƙauli bi jawazi salati alaiha tare da tabbatar da maganar halarcin yin sallah ga janaza fil masjidi a masallaci yawa amma dai sunna ga matsayinsa amma halal ga matsayinka li hadisi aisha radiyallahu anha saboda hadisin aisha radiyallahu anha wa hamluhu ala annahu kana li amrin aridin ba'idin amma ka dau hadisin akan cewa a sai in wani abu ya bijiro ne za a yi sallah a masallaci yace ba'id gaskiya wannan yi nisa da abin da hadisi yake nuni gare shi ba wani ba dole sai in wani abu ya bijiro ba haka kawai in mutane suka ce eh a yanda muke gani a yanzu inna kawai a shiga masallaci a yi sallah shi gana abu ne ya halatta yawa watakila wani abu ne maslaha wanda ba dole sai ya zama dole kowa ya sani ba yace hadisin Aisha abin da yake nuni kenan saboda hadisin Aisha radiyallahu anha shine wanda yake nuni Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan ɗan uwa guda biyu a cikin masallaci hadisin da muka wulga da shi a baya wa man ma'aha min ummahatil mu'minin hadisin Aisha radiyallahu anha da wanda ke tare da ita daga cikin ummahatil mu'minin wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu su ne waɗanda suka ce a biyo da gawar sa'ad don su yi sallah gare ta a biyo ta masallaci walamma a talabna idkhal al-janazati ila al-masjid biduni udhr ولما saboda yadda suka ce a shigo da janaza abunan sa'ar a shigo da shi masallaci bidu ne uzur ba wani uzuri ne ya abu nan kawai suka ce a biyo ta gudun wa haza bayyano insha Allah ta'ala sai don haka wannan a fili yake yana fatan an gane magana magana da kawai a dangule shi ne halarci yin sallah a cikin masallaci idan bukata ta kama da kuma suna ce yin sallah a wajen masallaci lokaci ya yi kamar ka nuna da ziko akwai saura eh, saura za a yi cigaba abu na faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam man salla ala jinazatin fil masjid wanda duk yi sallah ga janaza fil a cikin masallaci falaita da hushe babu wani abu kan. a ya yace in ka duba sahiya ya tabbatar da haka eh, babu wani abu wanda yake eh, na laifi kyan in sha bai ce falita alaihi shi ba a ce falaita da shay yawa ba wani amma dai ba matsala yake nufi yau Allah ta ala haka sha da muna rari lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya yana ta magana a akan maslahan don ya bayyana haƙiƙanin yadda a matsayin abu mai ce wallahu ta'ala ala

salatul ga'ib in dai an masa sallah a can tsakanin mutane ne musulmai suka yi masa sallah eh, shi kenan wallawa wa'ala صلى الله على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لا لا تعرف يا لا إله إلا الله يا أمين عبده

dukkan waɗanda suka turo suke bukatan ah, bayan Allah su da addu'o'i abinan tambayar da ka yi akwai sashen malamai da ke ganin ya eh, za a yi za a yi ga yi ko da a yi masallaci shi ne abin muka faɗa ɗazu cewa ana iya yi a haramai ne idan ne abin nan amma dai magana mafi ƙarfi shi ne indiya masallacin shi kenan an dauki wanda wa dukkan waɗanda suka turo suke bukatan a bayan allah su da addu'o'i muna fata allah ka yi addu'o'i mu an da a karbi takardunsa wani fatan allah ya sa dace wanda iyalin su take da juna allah su ke lafiya ya ba su zuriya tsayi ba wadda yake fama da matsala na jinnu muna fata allah ya ba shi lafiya wadda mahaifiyarsu ba su lafiya allah ya ba ta lafiya wadda suke fama da wani yanayi muna fata in damuwoyi ne allah ya yi musu wadda yake bukatun jari Allah subhanahu wa ta'ala ya da jari mai albarka wanda suke da basu suka Allah ya su ikon biya kowa da irin abun da ya ambata muna fata Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu abubuwan da suke damun mu Allah ya yi mana su tashin farashin kaya Allah ka mana karshen ah, fitintinu da damuwoyi da rashin kwanciyar hankali Allah ya kawo mana saukin Allah ya mana karshen su abin da zai zama mana damuwa a rayuwa a duniya da lahira Allah ya kare mu daga shi Allah ya kara mana rufin asiri duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta ala Ibrahim wa وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك ala Muhammad. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا يوم ذكركم الله يغفر لهم الله يغفر لهم Allah ya fasaha musu cikin kaburburansu zuriyarmu da iyalanmu Allah ya tabbatar da mu akan shiriya da sanya alƙur'ani ya zama hujja gare mu duniya da lahiya. a shugabanninmu Allah ya ba su ikon ayyuka nagari da abun da za su yi nagari da zai zama alkhairi ga al'umma Allah ya taimake su a kan abin da za su yi ba daidai ba ko ya zama harguwa ga jama'a ko ya jefa jama'a cikin damuwa Allah ya hana su aiwatarwa inda Allah ala kulli shay'in qadir wa ijabatu jadir اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك